Allahu bautar ka ni na biyayya, roƙo nake gunka na sauke murya, a wannan waje kafiya ni na shirya ka hore ka bankar na zam na ji kunya na jero su ba tuntuɓe ko ɗaya. Na ɗaura niyya a nan za na fara, yau tsokaci kan aƙida na tsara, kaɗaici na Allah a nan za na jera, bayanin kawai za na ci za na hura, ku gane ga baki ɗaya. a bautar ka malam kasan shi kaɗai ne cikin addu'a ko kwayanka ka gane batun kishi ya rabbana ya tsana ne idan har ka mai tofa sunan ka arne abin babu daɗin faɗa gaskiya cikin ayyukan rabbana sai ku duba halittu kamar aljani ko dabba da sanyi da zafi da bino da gwaiba alamun cika ne na mulkin shi tsaba saman duniya babu ko kariya ka gane a sunan shi ma ya kaɗaita a siffa ka san rabbana ya wadata shakurun alimun makajin halitta haji da kallo kama daina sata idan har kana fargabar hawuya. idan har ka shaida da Allah guda ne batu duk na shakka ka daje ka danne ka furta da bakinka domin mu gane ibada da aikinka ko wajibi ne shahadarka ta zama abin godiya akwai alhaki kan ka daje ka sauke abautar shi Allah ka fa dukka tsuke batun kishiya gunshi Allah ka liƙe a ran lahira za ka kwanta ka miƙe zabar wuta zai yi ma kariya ka gane fa tauhid karo ne ga shirka da tauhid da shirka guda za ka ɗauka guda ba ta ƙyale guda babu shakka idan har da tauhid fato babu shirka ka gane anantun muna duniya bayani na shirka kalolinta su ne akwai yan budurwa misalinta shi ne mutum zai yi bauta kamar mumini ne muradin akalla a ce shi gwani ne abin tausayi ya zamo rariya a nan duniya an faɗa shi ya more a can sai mu ce babu shi babu kore da iska kawai ayyukan za a hure kakar za a maito a nan sai ya tsure ina shi ina ma batun dariya ɗayar ko hakika kwarai katuwa ce da kayi ta gadon kama za mu kwace idan ma da dama wuyan za mu jice mu ce wani arne ta farki ya goce a ran lahira ba batun yafiya misali abauta da sunan shi Allah sifofi da aiki halittar shi jumla gaba ɗaya waɗannan ka ƙyale wa Allah da ka ɗauka damƙa waɗa ɗagutu ƙila mu ce kai da aljanna sai hangiya budurwar tana sa mutum ne a hanya idan har ya hau sai ta ce yalla hayya da ya bi ta katotuwar za ya goya abin ba wuya ai da ya canja niyya kawai ya zamo kafirin gaskiya misali wajen rantsuwa in ka duba da cewar ka ba don kaza ya yi kaza ba da canfi musulmin kwarai kar ya sa ba idan har ya sa ba ko zai sha azaba abin ne da ɗaci faɗar gaskiya da guru da laya kwa in har ka kulla ka ɗau kurciya can a daji ka wulla idan ka ga boka kamar ka ga Allah kawai zan faɗa ma kama daina sallah komar nan wutar hawiya waɗansun mukambu sukan sa a damtse da allon rubutu su wanke su tsotse makwancin matattu a can za su hantse su hau sujjada sai maraice su watse zaton nasu bautar su ce gaskiya a mata akwai masu bauta wa boka bukatar su jego a ce sun yi wanka watan ko miji wai take so a garka zamto kare gun ta kai ka ji hauka ku duba ta shaidaniya wawuya a shirka akwai dogaro kan waliyi waliyi mutum ne ta hanyar maniyi da kai ɗin da shi duk ga allah aliyi matakin ku bauta kuma jera layi kowanku aikin shi ne kariya halin ɗan adam ni yana bani kunya ku duba fa Allah ya mai ji da murya ya mai kai da hannu kafa har da cinya ku duba ta can baya ya ba shi ke yaya marbun juma don yayo kwalliya hakan nan mutum shi kwatsabar butulci yakan ɗauki ɗasan abin ba mutunci ya manna wa Allah abin ba karamci tunanin shi wai can ayo mai aminci ku ce mai fafau ba batun yafiya Shahadar ka kafin ta zamto cikakka ka zam ka amince da dukkan ma'aika da ranar kiyama da mai sa ka tsuka laka ji farkon iku masu doka na ƙarshen takardun faɗar gaskiya bayanin malaku na Allah ko ne, a jinsun su kaf kaf kasan babu arne ɗabi'ar su ta shayi bambam da kai ne a sunan su zan baka kwaya biyar ne akwai maliku mai tsaron hawuya. da mun kai la mai martaba ne haƙiƙa akwai israfilu mai sa a sheka da rilwanu babban abokin alaka, da ka gan shi ka karkata yanke saƙa da babban su shine jibir kunjiya ka gane fa aikinsu shine ibada su ba maza ne ba dan babu shaida mata ko ba su ba tun a can da allahu ya yi su ne don ibada a saɓo ko su ba su yin ko ɗaya batun kaddara mumini kar ya musa idan ya ga mai kyau ya ɗaukar ya fasa ya gode wa allah anan kar ya kasa idan ya ga muni kawai kar ya ƙosa du'a'i fa ne zaman lafiya kafin ka zamto musulmin hakika sai ka ki arna gaba ɗaya hakika a ƙauna da ɗa'a ku yanke alaƙa hannun musulmi kawai za ka danka ina so ka gane batun gaskiya takardun hukunci kwaban so ka manta taura da zabur tunin sun gabata linjil akwai ɓangare gun makota ƙur'ani shine na 'yan al'ummata yarda da su ne zaman lafiya cikin annabawa akwai manya-manya da musa mutum mai kamala da kunya da isa kwa sunan shi ya zo a aya akwai nuhu mai kera jirgi a hanya kalar rayuwar tasu ce gaskiya akwai ibrahimu bawa na allah muhammad ma'aiki ga dukkan kabila yana yin umarni a zamtsai da sallah idan ka bi turbar saka kama milla kuka nake sai ka ce kurciya Ƙiyama yinin nan yana bani tsoro, halittu gaba ɗaya ka kabza a taro, mutum aljani har kiyashi da sauro, tsiraren ka zoje kawai za ka jero abin tausayi bakka ko tsintsiya. idan ka yi mai kyau a ranar kiyama takardun ka karɓe su hannu na dama siraɗi ka jitta kamar ka yi hamma a aljanna taushe miyar nan da nama butun ya yi daɗi fasai godiya idan ko ka ɓata a nan za ka gane idanunka shuɗi alamun wuya ne da duka a kora ka tamkar kare ne wuta za a jefa ka can za ka ƙone abin tausayi gashi baya fiya Batun kaddara mumini karya Musa, idan ya ga mai kyau ya ɗaukar ya fasa, ya gode wa Allah a nan karya kasa, idan ya ga muni kawai karya ƙosa du'a'i fashi ne zaman lafiya. Kafin ka zamto musulmin haƙiƙa, sai ka ki arna gaba ɗaya haƙiƙa, kauna da ɗa'a ku yanke alaƙa, a hannun musulmi kawai za ka danka, ina so ka gane batun gaskiya. cikin nuna ƙauna ka zo ga misali mutum ne musulmi fa sunan shi ali hakan nan ya zauna kawai ba dalili masoyan shi yan bal ku duba shi wulli ku kyale shi mai hankalin bushiya cikin ma mawaƙa masoyan shi na nan cikin 'yan siyasa kwana gan shirin nan yana kare arne baki ɗan kudun nan ku gane fa dukkan suran lahiran nan masoyin da mai son su na ɗaya mutane ku dawo mu bauta wa Allah wali da gunki mu jefa su bola mu tsere wa shirka da danginta jumla dalilin halittar mu shine fasalla nasiha nake yi koyo dubiya a wannan waje na yi murna hakika hakan ne ya sa ma na ɗan rera waka idan da da naira kuɗi za na mika ce ma da dama rawa za na tika da tsalle da tafi ina dariya A ƙarshen gamawa na gode wa Allah, na gode wa malam da mu jumla, da baƙi da ‘yan nan da duk masu sallah, ni alhajin kun ka ce wai na Allah, sai an jima kun ji na godiya.